الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren ashirin da uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da ashirin da ɗaya ga watan septemba shekara ta dubu biyu da takwas muna karatun littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibnu ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shine kasar na talatin da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan da ke da taken karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun fara shiga kitabul ilmi ko mun karanta hadisi na ɗaya a ciki an gama karatun ainihin wato ayar da ya kawo ne ko ayoyin ko za mu tashi babu man su ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadisihi fa atamma al-hadisa thumma ajaba as-sa'ila babin da ke bayani akan malamin da ya shagaltu da karantar da hadisi sai wani ya jeho tambaya ana tsakiyar karatu sai malamin ya rabu da shi sai da ya gama karatun shi sannan sai ya waiwayo zuwa ga amsa tambayar tashi wato wannan karatun yana so ya karantar da mu daga cikin ladabin da ya kamata shi malami ya kula da shi da kuma ladabin da ya kamata masu ainihin koyon karatu su kula da su shi mai sauraron karatu ya kamata ya bari malami ya kai wata aya ko wata matsaya sannan sai ya gabatar da tambaya to ko da mai karatu ya saba wannan ka'ida abin da ake kira ga shi mai karantarwa shine shi kada ya rinka katse karatun yadda za a waye gari karatun bayi da tsari bayi da kan gado sai ainihin shi ya ainihin ci gaba da karatun shi har sai ya kai ƙarshe sannan sai ya ci gaba da ainihin wato bashi jawabai da sauransu ما لا يتي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حول السند وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة دعما دي الإمام البخاري تيواي باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه babin da ke bayani akan malamin da aka tambaya wata mas'ala ta ilimi a halin ya shagaltu yana ta karantar da hadisi sai wani jeho tambaya a tsakiyar karatun fa'atammal hadisa shi malamin sai ya ci gaba ya ƙarasa hadisin shi sun ma'ajaba sa'ila sannan sai ya dawo daga baya amsa tambaya ɗin shin malamin da ya haka ya wulaƙanta ɗalibi mai tambaya ko ko shi ɗalibin ne bai yi ladabi ba abin da bukhari yake so ya nuna mana malamin da ya haka ya yi daidai shi ɗalibin da ya sako tambaya a tsakiyar ana cikin karatu da ya so ya katse malamin shine bai yi daidai ba amma abin da yasa ba za a jefa zargi ga asalin wanda ya jeho wannan ba saboda asali mutumin ƙauye ne mutanen ƙauye an saurara musu akan wasu abubuwa da suka rinka yi na rashin ladabi saboda yanayin inda suka fito wuri ne babu wayewar kai kuma ɗabi'u irin nasu kenan ma'ana asali a cikin musulunci jama'a ya saba ma ladabi wane yana cikin magana ka katse shi ko da za ka yi irin abin da bahaushe ke cewa don Allah wane ya haƙuri ban katse ka ba a'a laifi biyu kuma kenan ka katse shi kuma ka ce baka katse shi ba babu wannan a cikin musulunci lalle ka bar shi ya karasa hadisin shi sannan ya karasa maganar shi sannan sai ka sako taka magana Allahumma aka ce sai in a wurin tattaunawa ne aka ga cewa magana shi ta kai ta zama sarsara wato yana yana faɗin rubbish yana faɗin maganganu sun yawa ba su da amfani ana tattaunawa to sai a ce wani saurara ya isa haka ina fata an gane imam al-bukhari ya ce muhammadu dan sinan ya bashi hadisin da ya karbo daga fulaihu sai kuma imam al-bukhari ya ce ga wata hanyar da ya karbo wannan hadisin ita ko wannan hanyar ita ce ibrahimu dan munzir ne ya karantar da bukhari ibrahimu dan munzir kuma ya ce muhammadu dan fulai ya karantar da shi wannan hadisi abinda bukhari yake so ya nuna maka shine shi imam al-bukhari ya yi karatun wannan hadisi a wurin malaman shi guda biyu waɗanda waɗannan malaman nashi guda biyu almajirai ne na mutum ɗaya malamin bukhari na farko shine muhammadu ɗan sinan ya karɓo daga fulai malami na biyu kuma shine ibrahimu ɗan munzir shi ma ya karɓo daga muhammad ɗan fulai to a ƙa'ida da imamul bukhari ya zo ya cika maka takarda da rubutu wanda yake maimaitawa ne sai ƙoƙarin gwama hadisan wuri guda shine wasu 'yan bana bakwai da suka taso ba su kware da ilimi ba suka taso a wannan zamanin suna zargin gogaggun malamai irin su abdurrahman al-muallimi irin su ahmad shakir irin su muhammad nasiruddin al-albani wai me yasa suke jawo hadisai biyu ko hanyoyi biyu na hadisi sai su zo sai su gwa masu a wuri guda wanda ya shahara da wannan ɗabi'ar a wannan zamanin shine albani a cikin littafin shi ahkamul jana'iz da littafin shi sifatu salatin nabi da kuma littafin shi hajjatun nabi da kuma littafin shi salatul kusuf da makamantansu ai babu hikima labari guda biyu ai labari guda ɗaya sai dai masu ba da labarin guda biyu ne kuma ya zama sai ka gama koro labarin wannan sannan ka sake koro labarin wannan wannan ya saba ma aiki na tantance bayani ka cika mutane da surutu ɗaya sai kai kokarin duba ina ne wane ya zo da abin da wane bai zo da shi ba sai ka haɗa su ina ne wane ya zo da abin da zai zama sharhi ga abin da wane ya zo sai ka haɗa sai ka haɗa labarin sai ka ba masu saurare a cikin sura ɗaya haka ake yi shi ne abin da bukhari ya anan da bukhari ya so ya cika mana takarda ya ɓata mana lokaci sai ce haddasana muhammad bin sinanin kala haddasana fulaihun sai kawo hadisin gaba daya sai kuma ya sake cewa haddasani Ibrahim ibn al-Munziri qala haddasana Muhammad ibn Fulaihin sai ya sake kawowa karshe sai mu ce to ai duk abu ɗaya ne Bukhari ya maimaita amma sai Bukhari ya dubi ina ne da ina sai ya hada su shine ya amfani da wannan ka'ida ta malaman hadisi ta da sai ya sa ha ai wato isnadin da ya taho ga inda ya dan bambanta to dai nuna ma bambancin sauran wurin da babu bambanci kawai sai ya bar maka guda daya na fata an gane wannan abu ne wanda yake mai daɗi a cikin ainihin text edition wato editing in ka zo bayanai masu tsawo zaka kawo wa mutane sai ka dubi abubuwan da ya zama maimai ne ka ciccire su ka ciccire su na fata an gane akwai sabon littafi da ainihin samir ya zauna yi ainihin tahzibin shi asalin littafin ya yi takhrijin shi ne kitabut tauhid na al-imam ibn huzaima mujalladi biyu da ya zo sai tahzibin wannan littafin da ya tahzibi sai ya dabbaka irin wannan ka'idar hadisin da ibnu khuzaima zai kawo shi hadisi ɗaya ne ta hanyoyi guda uku ko guda hudu sai samir sai bi sai ya haɗe tun a muqaddima sai da ya faɗi wannan littafin yanzu shine nake karanta mata a muciya kullun da safe ma'ana wannan irin ɗabi'ar za ta sa sai ka ga ƙaton littafi ashe duk girman nashi an ta maimaita wani abu ne guda ɗaya to abin da aka yi ta maimaita sai ka bi ka ciccire shi ka bar guda ɗaya amma sai ka bar asalin wanda ke buƙatar asalin ya koma ga asalin amma yanzu a abin da ya shafi harkar karantarwa ana buƙatar ka karantar da ɗalibai ne abin da yake kaɗan ne kuma zai kai ga ƙwaƙwalwarsu ta fahimta amma ina amfanin ka cika su da surutu kuma duk ashe abu ɗaya ne kake ta maimaitawa ko kun gane jama'a wannan irin ɗabi'ar al'imamin nasa'i ya yi ta da yawa a cikin littafin shi sunan nasa'i wannan irin ɗabi'a al'imam muslim ya yi ta da yawa a cikin littafin shi sahih muslim amma wannan kuma yana ɗaukan wata ma'ana ne daban na fatan mun gane kala ya ce haddasani abi shi muhammad ibn fulaihin ya ce mahaifina ya bani labari kala ya ce haddasani hilal ibn ali hilalu dan ali ya bani hadisi an ata ibn yasarin an abi huraira daga ata dan yasar daga abu huraira kala abu huraira ya ce بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم wani lokaci manzon Allah yana zaune a wani wuri yana karantar da mutane hadisi na'am lazimi ne malami ya samu lokaci da zai rinka zama yana karantar da mutane ina ma'anan malami a ce kullum ba shi da lokaci kuma wai sai a ce wai shine malamin gari in ka ce ina ɗaliban shi ina majalisin shi yaushe yake karantarwa me yake karantarwa baya karantar da komai ya tafi neman kwangila nan ya tafi neman sadaka nan ya tafi neman tumasanci nan ya tafi neman kujerar hajji can ya dawo ya samu wani ustazu ya sa riyadu salihi ne yana karantarwa kuma sai ya dawo ya ce abin da aka karantar ba daidai ba ne to shi kuma bai karantar da daidai din ba abin da wannan karatun yake nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da majlisul hadith yana da majlis yana da inda yake tara jama'a yana karantar da su hadisi na fata an gane don haka dole ne malaman ahli sunna ku rage wannan yawace yawace zama kuna da lokaci da za ku rinka zuwa garurukan ku kuna karantar da ɗaliban ilimi in ba haka ba kuwa juyin mulki fara muku aka yi domin garuruka da dama yanzu malaman ahli sunna waɗanda ake jin sunayensu shagwa ne shagwa ne imam wane imam wane sai su koma sai su ce ga wani ɗalibi ya je ya gama haya islam ya je ya gama diploma ya je ya nc arabic hausa ya zo ya kwace musu jama'ar gari me yasa ba zai kwace jama'ar gari ba jama'a kan wanda ke ba su ba shi za su tafi wurin shi ba wani ya sa musu arba'una hadisi yana karantar da su kai kuma ka iya bukhari baka zauna ka karantar ba yo ina amfanin baɗi ba rai me ya girman daraja shekarun talaka dan ya girmi sarki ba wata fa'ida dan talaka ya girmi sarki bata lokacin shi kawai ya a rayuwar shi na fata an gane Allah ya kiyaye shi ne ya ce gashi dai wani lokaci annabi yana zaune a majalisi yana karantar da mutane hadisi ja'ahu a arabiyun sai wani bakauye ya zo mishi na'am in kana da fahimtar yadda sahabbai suke za ka rinka ganin kamar yadda muke dinnan yanzu yawan magana ina magana in ce ba kauye yan kauye sai suna jin haushi wannan sira ne wato wannan wata irin ɗabi'a ce da ke tsakanin 'yan birni da 'yan ƙauye mu 'yan birni ne nan aka haife mu a birni ko kullum magana ta tashi sai mu ce ba ƙauye ba ƙauye kuma sai ya ji zafi shi ma in ya zauna yana magana sai ya ce kai akwai ƙarya a birni ka kewaye birni gaba ɗaya ka ga babu rumbu shi ma wai ya ɗan yanke mu ne haka ina fata an gane to haka wannan sura ɗin yake abu huraira yake sai wani ba ƙauye ya zo faƙala sai ce mata sa'a yaushe duniya za ta tashi kai daga jin tambayar ka san me yinta daga ina yake yaushe duniya za ta tashi yaushe za a yi tashin duniya ma'ana irin mutanen ƙauye ne fa maza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu sai manzo Allah ya ci gaba yana karantar da hadisi kamar bai ji shi ba faqala ba'dul qaumi daga cikin jama'a da ke zaune a majalisin sai wasu suka ce sami ma qala fakariha ma qala lallai manzon Allah ya ji abin da wannan mutum yake tambaya amma ya yi kyamar tambayan ne don haka bai kula shi ba wa qala ba'dhum sai wasu suka ce ballam yasma a a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ji abin da wannan mai tambayar ya tambaya bane to yanzu matsayin da manzon Allah zai bayyana sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen wa'azin shi shine zai raba waccan gaddama waɗancan sun ce ya ji magana ba daɗi ne don haka ya watsi da ita waɗannan suka ce bai ji ba to me gaskiya mai ba da labari abu hurara ya ce hatta idza qada hadisahu har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama ba da labarin shi qala sai ya ce aina urahu as-sa'ilu ko anisa'a sai shi ya ce ina mai tambaya game da tashin duniya wa'ana mai ba da labari ne anan ya ce urahu ina ganin cewa ya aina wato ina zaton cewa ya aina sa'ilu aina sa'ilu ina ganin haka ya faɗa kalmar urahu ɗin ba ta daga cikin hadisin mai ba da labari ne ke cewa aina urahu ice ina ganin ya ce ina mai tambayan ne kala sai wannan baƙau ya ce ha ana ya rasulallah gani nan ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai ya ce to fa idza duyi'atil amanatu fantazir sa'a idan har aka in har kaga an tozarta amana to ka saurari tashin duniya ma'ana wannan amsar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi bai bashi ita kai tsaye ba ya sake saka shi a cikin wani zurfin tunani ka zo kana tambaya yaushe ce laraba sai aka ce maka ranar da kasuwar kabo take ci to kaga kuma an nausa ka ka tafi kabo ka fara bincike yaushe take ci ko kuwa yaushe ne tashin duniya so yake a ce mishi ranar kaza ga watan kaza sai aka ce mishi duk sadda kaga cewa an tozarta amana to ka saurari tashin alkiyama kaga an ƙara saka shi a cikin wani zurfin tunani kala sai mutumin ya ce kaifa idza'atuha to yaya ne tozarta amana qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a idan kaga an ɗauki al'amarin shugabanci an danka zuwa ga wanda bai dace ba to sai ka ta saurari tashin alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan yana magana akan shugabanci na gaba daya kuma yana magana akan shugabanci ɗaiɗewar shugabanci ma'anar wannan shine duk sanda kaga an ɗauki shugabancin jama'a na addini ko na rayuwa an danƙawa wanda bai dace ba to dalili ne akan cewa kiyama ta kusa tashi don haka al'amari yake rikicewa domin ita kiyama dama gaba ɗaya ma'anarta shine rikicewar duniya sama ce bindiga ta fashe ƙasa ta birma duwatsu su rugurguje to abin da zai zo kafin wannan zai rinka faruwa ne komai zai rinka rikicewa ‘ya'ya su rena iyaye iyaye su ci amanar ‘ya'ya matar aure ta ci amanar mai gida mai gida ya wulakanta aure al'amari ya rikice to na daga cikin abin da zai biyo baya in haka ta faru to sai Allah ya haɗa duniya kuma gaba ɗaya sai ya rugurguza ta to amma a nan dangane da abin da ake so a nuna shi ne duk sanda kaga harkar mulki ko harkar gudanarwa an ɗauki wanda bai dace ba an danka a hannun shi to sai ka saurari tashin alkiyama to idda musiba ta girma game da wannan alama ita ce sadda wannan alama ta shigo masallaci ko kuma cikin gudanarwar musulunci shine a ɗauki limanci ko karantarwa ko tafsiri ko kiran sallah a ba wanda bai dace ba to nan ne abin ya fi muni jama'a kun san yanzu hatta harkar shugabanci na masallaci ko limanci ko shugabancin kungiya ko ladanci hatta sharan masallaci yanzu abin son zuciya ya shigo za a dubi wane ne namu wane ne yake kaza wane ne yake da kaza wane ne an yi sai a ɗauka a bashi tare da ana ganin cewa wane ne ya dace amma sai a hana shi to wannan alama ku ta gama bayyana game da 'yan duniya da 'yan siyasa sarakunan gargajiya ku tuni wannan alama ta tabbata a kansu ma'ana sai ma da ta tabbata a kan sannan suka zama sarakunan gargajiya domin duk wata kujera da zaka ga a yau ana cewa ta sarkin gargajiya ce sai kaga wata kujera ce ta malanta ta yada addini amma sai aka ɗauke ta aka danka ga wanda bai dace ba sakamakon haka har aka wayi gari ta ta lalacewa har ta zama ta gargajiya ina fata an gane jama'a za ku yi mamaki a ƙasar nan aka taɓa naɗa wanda ya gaji ɗan hodiyo wanda ya ce ko amma bai kai ba ma'ana ko izu biyu bai kai ba amma amma ya ta sa'aluna wannan ta 'yan islamiyya fa ba ta alarammobi ba ma amma ya ta sa'aluna wadda 'yan islamiyya ma sun haddace ta amma da whole sarkin musulmi ne magajin dan hudiyo ya ce bai ma kai nan ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to dalilin da yasa bukhari ya kawo mana wannan hadisi alaƙa shi da babin ilimi shine idan malami na cikin karantar da ilimi in aka tambaye shi a cikin karantarwar in ya ga za ta datse mishi karatu ta kau da hankalin jama'a to sai ya ci gaba domin kuka duba yanzu abin da annabi yake karantarwa daban da abin da ake tambaya a kai to idan ya datse karatun sai ai biyu babu waccan tambayar ta kau da hankalin jama'a sannan shi kuma karatun ba a fahimce shi ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu babu man rafa sautahu bil ilmi babin da ke bayani akan wanda ya daga murya shi wajen karantar da ilimi ma'ana irin wannan ɗaga murya da muke wani lokaci mu ɗaga murya mu yi hayaga ga wani lokacin mu ɗaga murya ta yi ƙarfi ko mu daka tsawa ko makamantan haka shin wannan yana da asali a cikin karantar da ilimi ko ko bai da asali ma'ana ko ko sai dai a rinka yin karatu irin karatun soro haka ka durƙusar da kanka gaban malami shi kuma ya durƙusar da kanshi wajen kunnanka ana yin abin kamar raɗa shine yace haddasana abun nu'mani arim ibn al-fadli قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي يوسف عن يوسف بن ماهك ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا kunga imam al-bukhari yana da wani tsari ya kamata ku rinka koyo kuma ku rinka fahimta sannan kuma ka samu kwarewa a cikin littafin shi nan gaba za ka je yana yawan ce maka haddasana abun nu'mani haddasana abun nu'mani to gashi yanzu ya kawo maka abun nu'mani din sai ya ce alkunya shi ce sunan wannan malamin arim ibn al-fadli arim ibn al-fadli to nan gaba da an ce maka wane ne abun nu'mani cikin malaman bukhari sai ka ce shine al-imamu arim ibn al-fadli an gane wannan da kyau ko shi ko yace qala haddathana abu awana an abi bishrin an yusuf ibn mahak an Abdullah ibn Amr Yusuf dan Mahak tabi'i ne na ainihin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga Abdullah dan Amr dan As Allah ya kara musu yarda kala yace takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi safaratin safarnaha mun yi wata tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zan mun bar manzon Allah a baya ma'ana manzon Allah ya dan saurara a baya yana yin wani abu mu kuma mun wuto gaba fa adrakana sai ya riske mu wa qad arhaqat salatu a lokacin kuma sallah ita ma ta riske mu kun gane ana tafiya ne gaba daya sai lokaci yayi su suka yi gaba annabi ya dan saurara a baya daidai idda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai riske su a lokacin kuma da ya dace da lokacin sallah yayi wa nahnu natawadda muna yin alwala a lokacin faja'alna namsahu ala arjulina sai mun rinka ainihin dangwala ruwa muna shafa wa kafafuwanmu ba ma wanke kafafuwanmu fanada bi a'la sautihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga muryar shi mahallin shahid kenan ana iya daga murya idan bukata ta kama a wurin karantar da ilimi na fata an gane musamman yayin da ya zama ana so ai wani umarni wanda ake so ya je ga na nesa ai Allah ne ma ya taimake mu a waɗannan zamuna muna da amsa kowa in ba haka ba a zamanin manyan malamai irin su al-Imam al-Bukhari ladanai suke samu wurin karantar da hadisi jama'a idan Bukhari ya ce haddasana Adamu sai ya shiru sai ladanin da ke kusa da shi ya ce qala haddasakum Adam sai kuma wance ya ce qala haddasakum Adam haka za su zan repeater kenan ladanai ne za su rinka saboda za a iya tara ɗalibai dubu biyar dubu goma dubu shida ba su da loudspeaker a lokacin nan to ya za a yi kenan yanzu mu sai Allah maɗaukakin sarki cikin ikon shi sai mana baiwa da loudspeakers kaga kenan idan har aka tara mutane kenan dole ne a samar musu da amsa kuwa da za ta wadatar da su da lafiyayyen sauti na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to fanada bi a'la sautihi sai ya daga muryar shi yake wailun lil aqabi minan nari tsananin azabar wuta ta tabbata ga diga digai waɗanda ba a wanke su ma'ana duk kafar da ba a wanke ta alwala ya zama ruwa ake shafa mata to wannan kafa sai ta babbaku a cikin wutar jahannama marrataini sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka au salasan ko kuma sau uku dalilin da ya sa malami ya kawo wannan hadisi shine don ya nuna mana cewa ya halatta malami ya ɗaga murya shi wajen karantar da ilimi domin na nesa su ji ko kuma saboda girman muhimmancin magana kamar da al'imam muslim ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya zo hudu ba ta juma'a innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru yana ainihin daga muryar shi wani lokacin har idanuwan shi su kada su yi jazir kamar ya tasa rundunar yaƙi ne yana ba su umarni don haka ba a so a samu limami na juma'a ko na idi ko na hudu ba arafa wanda yake da raguwan murya wanda za ku ji yana magana kamar yana kamar yana taɗi da budurwa ma'ana taɗi da budurwa ai shi ake yin shi systematic haka ana ɗanyi ana ƙasa ƙasa ko so ake muryar shi tana kaɗa kirazan mazaje na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sannan wannan hadisi Imam al-Bukhari zai zo ya maimaita mana shi a lamba ta 96 da lamba ta 161 a can babin alwala a idda zai magana dangane da cewa lallai dai kafa ana wanke ta ne ba a shafa ta dama a cikin waɗanda ke danganta kansu ga ƙungiyoyin musulunci 'yan shi'a ne saboda fitsara suka ɗibo wasu ainihin ta'awilance ta'awilance da suka yi wasu ayoyi suka ce ai kafa shafarta ake ba a wanke ta amma haƙiƙanin al'amari abin da ya tabbata da nassin alkur'ani da sunna shine ana wanke ainihin kafa ne amma ana iya shafar kafa a sadda aka sanya mata huffi ko kuma safa to amma yan shi'a dan kar su tafi tare da duniyar musulunci sai suka fanɗare suka ce a'a babu shafa akan hufi babu shafa akan safa sai dai shafa akan kafa don haka babu wanke kafa a cikin addinin shi'a to wannan bata ce wadda za mu yi bayani akai dalla-dalla insha Allahu ta'ala game da yadda aka yi al'amarin ya zama bata da kuma yaya ma'anar waɗancan ayoyi suke insha Allah idan mun je daidai gabar Allah ya taimaka babu qaulil muhaddisi haddasana aw akhbarana wa anba'ana ashe hatta haddasana da malaman hadisi ke cewa da akhbarana da anba'ana wannan abu ne wanda ba kirkiro shi suka yi ba yana da asali daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da asali daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Imam al-Bukhari ya ce maganar da malamin hadisi ake ji yana cewa haddasana akhbarana anba'ana waɗannan kalmomi ne waɗanda a wurin malaman da a cikin ilimin hadisi in aka ce malaman da wato kudama'u irin su Imam Malik irin su Imam Nasa'i irin su Imam Bukhari irin su Yahya ibn Ma'in Ahmad ibn Hanbali waɗannan su ne ake kira kudama'u a cikin ilimin hadisi aka ce mutaakhiruna kuma a cikin ilimin hadisi ana nufin irin su al-Imam al-Baihaqi irin su al-Imam an-Nawawi da makamantansu su ne ake kira mutaakhirina waɗanda suka zo daga baya to an samu bambanci dangane da tsarin waɗannan kalmomi na ada da tahammul wato kalmomin da kake amfani da su wajen karɓo hadisi da kalmomin da kake amfani da su wajen baiwa ɗalibanka hadisi malaman da su ne su imamu malik da su nasa'i da dara kutni da makamantansu suka ce duk sadda ka ji malamin hadisi ya ce haddasana da akhbarana da amba'ana duk ma'anarsu ɗaya amma waɗanda suka zo daga baya sai suka bambance suka ce in ka ji malami ya ce haddasana yana nufin wannan hadisin ya ji ne da shi da wani to sai ce haddasana in shi kaɗai ne sai ce haddasani idan ku ka ji malami ya ce akhbarani ko akhbarana to hadisin da ya ja baƙi malamin shi ya mai fassara ma'ana idan shi ne ɗalibin yake jan baƙi malami na fassara in ɗalibin ya je sai ya ce akhbarani idan wani ɗalibi ke jan baƙi shi wannan ɗalibin yana saurare malamin na fassara ya zama shi baya aikin komi kenan baya jan baƙi baya fassara sai saurare in ya zai zai iya cewa akhbarana zai iya cewa ƙuri'a alaihi wa ana asma'u na fata an gane haka idan ɗalibin nan ya zama shi ke jan baƙi malam na yin fassara zai iya zuwa ya ce qara'atu ala kamar yadda zaka ji al-imamu yahya ibn yahya at-taimi yahyan gabas cikin almajiran imam malik imam malik yana da almajirai guda biyu yahya dan yahya ɗaya yahya dan yahya shi ya ruwaito mana muwatta shine ake cewa al-imamu yahya ibn yahya al-laifi sai a ce yahyan yamma mutumin kasar andalus akwai yahya ibn yahya at-taimi shi kuma ana ce mishi yahyan gabas shine mutumin kasar ne sabor wato mutumin kasar iran to waɗannan ɗaliban na imamu malik guda biyu sai zan suna amfani da sigogi waɗanda suka karɓo hadisi daga imam malik shi yahaya ibnu yahaya at-taimi malamin imam muslim ne in kana karanta sahihu muslim zaka ji imam muslim yana cewa qala haddathani yahaya ibn yahaya qala qara'atu ala malikin to ina ma'ana qara'atu ala malikin shine ka je ka zauna ka buɗe muwadda kana jan baki maliku ne maka fassara to in ka je ba za ka ce haddasani ba sai ka ce qara'atu ala malikin ko ka ce akhbarani malikun wannan indal mutaakhirina kenan amma indal qudama babu bambanci to amba'ana kuma tana ɗaukar ainihin wato ma'ana ta ijaza ita ce ka je ka zauna kai karatun sahihul bukhari wurin malami nan da ka tashi tahowa sai ya ɗauko muwatsa sai ya ce ga ta ya baka kuma yi maka izini ka je ka ci gaba da karantar da ita kaga shi ya karantar da kai sahihu muslim ne amma kuma da ka tashi tafiya sai ya ƙara maka da muwaɗa wadda ita bai karantar da kai ba amma ya yadda da ƙwarewarka a hadisi sai ce maka izini je ka karantar da ita to in ka je karantar da muslim sai ka ce haddasani amma in ka je karantar da muwaɗa fa wadda bai karantar da kai ba sai dai ya yadda da iyawarka yi maka izini sai ka ce an ba'ani amma duk wannan bambancewar malamai ne suka zo daga baya irin su bai haƙi irin su nawawi suka yi ta amma a wurin malaman da su duk suna amfani da wannan kalmar ko haddasana ko akhbarana ko amba'ana duk suna amfani da ita a wuri guda al-imam al-bukhari yace wa qala lana al-humaydi malamin mu humaydi yace da mu kana inda ibn ko kana inda ibn uyayna haddathana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan malamin mu humaydi shine wa al-imam al-humaydi abdullahi ibn zubair al-qurashi hadisin shi ne hadisin farko da Bukhari ya fara karantar da mu a cikin littafin nan nashi shine yace malamin mu ya ce da mu a wurin malamin shi ibnu uyaina sufyanu kenan ko sufyanu yace da haddasana da akhbarana da anba'ana da sami'tu duk ma'anar su daya kun ji malaman dadin kenan wa qala ibnu mas'ud sai kuma ibnu mas'ud yace haddasana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa as-sadiqul masduq manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu hadisi shi ko manzon Allah mai gaskiya ne abin a gaskata shi ina mahallin shahid na cewa malaman hadisi da suke cewa haddasana salaf ma na amfani da ita gashi ibn mas'udin ya ce haddasana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashe sahabbai ma na cewa haddasana ko ashe malaman hadisi ba bid'a ce suka kirkiro ba Allah ya taimake mu wa qala shaqiqun عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شقيق تابعي ne yace na na karbo daga malamina Abdullahi malamina yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallama kalimatan naji wata magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama malaman hadisi ba suna amfani da sami'tu ba to gashe sahabbai ma na amfani da sami'tu wa qala huzaifa huzaifatu ibn al-yaman yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين من زان الله يبام حديثي guda biyu to Huzaifa ya amfani da kalmar haddasana anan Bukhari yana kawo maka cewa da malaman hadisi suke haddasana ba su suka kirkiro ba ko kun fahimta jama'a abu ne wanda tun malaman hadisin na farko the first graduate daga university manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗannan sahabban gashi suna amfani da waɗannan kalmomin suna cewa haddasana wa qala abul aliya abul aliya babban malami ne na tafsiri da kuma hadisi daga cikin tabi'ai yace an ibnu abbasin daga ibnu abbasin an annabi sallallahu alaihi wa sallama ibnu abbasin kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbihi manzon Allah ya ruwaito daga cikin abubuwan da yake ruwaitowa daga wurin ubangijin shi anan ana son a nuna maka an ana da malaman hadisi ke amfani da ita su ma salaf suna amfani da ita dan gashi ya ce an ibn abbasin ibn abbasin ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam dan haka hatta malaman hadisi alqudama na da suna amfani da an suna amfani da haddasana suna amfani da irin waɗannan kalmomi sannan wa qala anasun anasu yace anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama yarwihi an rabbihi azza wa jalla manzon Allah yana ruwaito wannan magana da zamu faɗi daga Allah mai buwa da ɗaukaka anan ana nuna maka cewa ashe kalmomin nan da kake karantawa a cikin ainihin hadisai kana ji wajen hadisul qudsi wani wurin a ce fi ma yarwihi an rabbihi wani wurin a ce yarwihi an rabbihi azza wa jalla ashe waɗannan kalmomin haka malaman hadisi suka ji su a wurin malamansu ko kun fahimta wa qala abu huraira abu huraira yace anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yarwihi an rabbikum azza wa jalla abu huraira yace ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi kuma yana ruwaitowa daga ubangijinku mai buwaya da ɗaukaka duka waɗannan jama'a ku kiyaye yau wannan karatun sunan shi a wurin malaman hadisi siyahul ada'i wa tahammul sigar da ake karɓo hadisi da kuma sigar da ake bayarwa hatta wannan sai da malamai suka tsara idan malamin ka ya zaunar da kai ya karantar da kai a majalisul imla a wurin karantarwa in ka je ga yadda za ka ce idan ku kun zauna ne kuna cikin cin abinci da malaminka ko an je wata harka sai kai wani kuskure wajen cin abinci sai malaminka ya gyara maka da ya gyara maka sai ya kawo hadisi in ka je yadda zaka karantar da wannan hadisi ta sha bamban da yadda zaka karantar da hadisin da aka koya maka a majalisin karatu shine abin da Bukhari ya mana anan da ya ce mana wa qala lanal humaidi in ka ji Bukhari ya ce wa qala lana fulanun ma'ana wannan hadisin ba a makaranta ce ta kama aka karantar da shi ba wata munasaba ce ko ana cikin tafiya da malam sai wani abu ya kama sai malam ya kawo hadisi to in ɗaliban hadisi suka je ba za su ce haddasana ba sai su ce wakala lana dan su nuna cewa hadisin ba a majalisin karatu ba ne idan ku a majalisin karatu ne sai su ce haddasana ko akhbarana ko anba'ana waɗannan tsare-tsaren malaman nan sun yi wannan aikin ne jama'a a lokacin fa ba a san college of education ba a lokacin ba a san fce ba bature ma a lokacin yana daji yana sa wando na fata bai ma san zai yi wata aba jami'a ba ma'ana educational system na musulunci da kake ji kake gani wanda 'yan boko suke renawa tsari ne wanda yake tuni malamai sun daɗe suna aiki da shi amma kullum abin da ya dame mu shine shi bature in ya samu wani abu sai ya ci gaba da haɓaka shi yanzu jama'a ku dubi ilimin hisabi din nan dangane da bincike akan abubuwa da sararin samaniya shekara ɗari biyu da ta wuce a ƙasar nan Allah ya sa shehu Abdullahi Gwandu ya ƙware a cikin wannan ilimin amma ina Hausawa da Fulani ina suka kwana ba a haɓaka abu in ka tashi limamin angoku ahalari ya iya har ka je jami'ar bayar ka je ka yi digiri akan islamic studies ko arabiya yana nan ba zai kara ba a ahalari zai tsaya mutanen mu sun kasa gane cewa ilimi kana bayarwa kai kuma kana karbowa kana bayarwa kana karbowa sai ya zama ɗalibanka har abada kai a wurin su malami ne har malam bakar gumi ya mutu ɗaliban shi ɗalibai suke malami suke ganin shi haka ne ko ba haka ba amma karatun da yake karantar da su tun da yana dan sakandare yana tafiya yana karawa yana tafiya yana karawa sannan yana yana bincikowa yana yana tattauna abubuwa dan haka har ya kwanta ya rasu ba su kura karatun shi ba amma yanzu malami nawa ne ɗaliban shi suke kura karatun shi saboda in yi ahalari sai ya naɗi babba sai ka tarbi ya zauna sai fara bayarwa to ana nan sai ɗaliban sai kuma sai su zo sai su kawo daidai karatun shi to sai su je suna jiyo wani wurare suna kawo to in suka kawo sai makarantar ta fara samun tangal-tangal sai ce ya fara jin bakin maganganu ana kawo sababbin abubuwa ana kawo rigingimu to shikenan sai makarantar ta watse kamar makarantar malam jatau malamai yana daga cikin hikima a musulunci idan kana karantarwa sai kai ma ka samu ina ne za ka rinka zuwa kana ainihin koyowa yayin da ku kake ganin kanu na za ka iya bincike to sai kuma ka rinka bin hanyoyi da kayan aiki na bincike kana ƙara gaba kana ɗora ɗalibanka kana ƙara gaba sai ku tabbata a cikin ilimi kenan ba ku ganin aka ɗauki sabon ɗalibi ya kammala jami'a saboda yana da kyakkyawan sakamako graduate assistant ko kwana biyu sai tafi yana masters kwana uku sai ka ji shi ya gama masters yana phd nan da nan sai ka ji ya zama doctor wani wata ran sai ka ji shi ya zama professor haka ne ko ba haka ba to amma wannan system din babu shi a wurin malaman karatun zaure jama'a don haka jama'a ba system din ne ya lalace ba su ne suka lalace kamar matsalolin da yau ake tuhumar musulunci ba musulunci ne da matsala ba musulmi ne suke da matsaloli wannan ya kawo al'adar shi wannan ya kawo tunanin shi wannan ya kawo fikirin shi sai a zo a dankara a musulunci sai a ce waɗannan abubuwan su ne musulunci yasa duk wanda zai yi bincike game da matsayin ilimi na addinin musulunci in ya dubi yanayin yadda musulmi suke jama'a ya zalunci ilimin musulunci ya je bincika a tarihi yaya su imamu malik suka haɓaka ilimi yaya su imam maliku suka haɓaka ilimi yaya su imam bukhari suka haɓaka ilimi yaya malamai suke bincike game da ilimi amma yanzu ya zama baƙon abu ne wai bincike game da ilimi jama'a sai ku ga manya-manyan malaman ku sai su tafi ƙasashe da ike ga dibga-dibgan littattafai da ɗalibai suke wawaso na ilimi sai ka ji wai babban malami daga ƙasar ku ya je yana neman tafsirin jallale ne a makka tafsirin jallale ne duk kasuwar zariya cike take da tafsirin jallale ne ba sai ka na makka ma ya fi tsada an ka siyo shi ka wahala ba kuma su da bambanci zaka je ka zo da abin da babu ne a ƙasarka sai a zo sai a bincika sai a gano ilimi an ci gaba kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai kuma yace قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثونا ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة إمام البخاري يكرب أن حديثي تهني صحابي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إمام البخاري أنا سن ينونا مكشن صحابي سنة وحدثنا كو حدثونا كو حدثنا manzo Allah ya ce wa sahabbai inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya wadda ganyenta baya faduwa anan ga yadda asalin wannan hadisin yake dan ku fahimci lafuzan da za a kawo a baya su taimake ka ka fahimci karatun da ake so yanzu ka fahimta wato an kawo nono guda ne na dabino aka aje in aka ce nono guda bunch wato an saro shi daga jikin asalin icen yana mammakala a jikin wannan jijiya tashi sai aka zo aka aje a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tsinki dabino guda ɗaya sai ya ci da ya ci sai ya faɗi wannan maganar to Imam Bukhari yana son ne ya ce maka ka rinka amfani da fahimta a wajen ilimi wato in ana karantar da kai ilimi tunanin kai daina nausawa ka rinka ƙoƙarin haɗa abubuwa in ba ka haɗa abubuwa ba za ka iya gane ilimi ba su waɗannan sahabbai da ke zaune gaban annabi sallallahu alaihi wasallama mafi yawancinsu tsofaffi ne da dattawa sadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci ɗan dabinon nan ya sa a baki da ya ce daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya ganyenta baya faɗuwa su waɗannan dattawa sai tunaninsu ya nausa sai ya daji wannan ya ce kargo ne wannan ya ce marke ne wannan ya ce darbejiya wannan ya ce kuka wannan suka shiga suka yi ta faɗi amma akwai wani yaro matashi ɗan islamiyya ne shi da ya harhaɗa abubuwan sai ya nesa ya ɗauko nesa ta dawo kusa sai ga ai annabi bai taɓa faɗin wannan magana ba sai yau da aka kawo dabino sai ya ji a zuciyar shi cewa dabino ne amma sai ga manya-manyan malamai irinsu abubakar da umar dukkansu sun nausa sun yi ainihin bishiyoyin daji shi sai ya ji kunya kada ya faɗa ya ba waɗannan manya kunya shine abin da hadisi yake karantar da mu annabi ya ce inna mina shajarati shajaratan la yasqutu waraquha daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya wadda ganyenta baya faduwa wannan fa wani kalubale ne ma annabi ya jefa daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya ganyenta baya faduwa in ka so ka karyata annabi ko ka gaskata sai ka je ka bincika ganyenta baya faduwa ita wannan bishiyar wacce irin bishiya ce ganyenta baya faduwa wa innaha masalul muslimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albarka ce da ita kaman musulmi komi nata alheri ne ta fa haddithuni ma hiya ku bani labari wacce iri ce sannan wannan ya nuna daga cikin hanyar karantar da ilimi akwai jefa tambaya a tsakanin ɗalibai don su wasa kwakwalwa wanda in suka yi haka ba za su taɓa manta wannan abun ba ko kun gane jama'a idan kana so ka kawo ɗalibai wani sabon abu wanda ta bincike ne mai zurfi in ka zo ka faɗa za sauƙi za su ɗau abin bai da muhimmanci kuma za su manta sai ka jeho musu abin a sigar tambaya ka ce musu a tarihin duniya na ɗan adam wane ɗa ne ya girmi uban shi kaga ita kanta tambayar tukuna za ta rikita su ɗa ne amma ya girmi uban shi su yi tunanin duniyan nan su kai su komo su kai su komo su ta canke sannan sai ka ce musu uzairu ne ko kuma ɗan gidan uzairu ne to sai ka kawo musu tarihin to daga ran nan sun riƙe wannan tarihin amma an ka zo ka ce musu ga tarihi ga tarihi sai ai kabara sai a wuce goban ka zo ka ce waye sai ka ji an manta duk abin da ya kai matuƙa a wajen ilimi haka ake so ka gabatar da shi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu haka ya faɗa musu haka ya ce ku bani labari wacce bishiya ce fawaka annasu fi shajaril bawadi sai mutane suka shiga suna ta ambatan bishiyoyin da ke cikin daji قال عبد الله عبد الله دان عمر mai riwayar hadisi yace fawaka fi nafsi annaha nakhala ni ko sai naji a raina cewa dabino ne fastahayaitu amma sai naji kunya dan kada in faɗa ga manya-manyan dattawa sun kasa faɗi sun maƙalu sannan su da kansu suka ce haddisna ma hiya ya rasulullah ya manzon Allah mun baka gari mun baka gari haka ya kamata ka fassara wannan wurin ko in ana irin haka a Hausa ba haka ake cewa ba mun baka gari shi kuma sai ya ce wannan garin shine sai ka rinka transferring al'adu kana fassara sai ka ji bahaushe na fahimtar karatunka su laraba ne sai suka ce haddisna mahiya faɗa mana wacce iri ce amma a wannan wurin in aka yi irin haka a hausa me ake cewa mun baka gari sai shi kuma ya ce to wanne garin ce sakkwato sai ce a ku ƙara min dai misali shine da suka ga sun kasa sai suka ce to faɗa mana kala sai ce hiyan na ni fatin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jeho tambayan nan na gano amsa sai umar ya ce yaya aka baka faɗa ba sai ce na ji kunya ne na ga ku manya manya da rawani da abubuwa na faɗa zan baku kunya sai sai na umar ya ce wallahi a ce ka faɗa to ya fi min alheri in samu jajayen raƙuma domin ai credit ne daraja ce in aka ce ni na kasa amma ɗana ya iya ma'ana har yanzu dai kofi yana gidanmu kenan mu muka ci kofi na fata an gane to dai duk bukhari ya kawo wannan ne akan magana cewa haddasana ko gashi nan sahabbai sun ce haddisna mahiya ba mu labari wacce iri ce babu tarhil imam mas'ala ala ashabihi ko li yakhtabira ma indahum min al-ilmi babin da ke magana akan limamin musulunci ko malami ya jeho wata mas'ala ga ɗaliban shi don ya gwada ƙarfin fahimtarsu ga ilimi an tambaye ka kawo hadisi ko ka rufe idan ka zaka iya kawo wancan hadisin zai iya zama hujja a kai kuma za ga shi ma bukhari wannan hadisin zai kawo kun san cewa wannan theory din daga baya ne malaman education suka gano shi boko aka zo professor wane ya yi rubutu doctor wane ya yi rubutu aka yi ta tabbaji cewa sun gano wata hanya ta karantar da ilimi wadda take da kwari wajen fahimta ita ce in malami ya zo wa da ɗalibai sabon abu kai ya faɗa sai dai ya jeho tambaya su wasa kwakwalwa sannan ya faɗa wannan ka'ida ba su daɗe da gano ta ba ina jin a university ilorin ne ko a ibadan ne aka yi taro har aka rubuta wani littafi ana yaban wasu professors akan sun gano wannan ka'ida karatun boko faɗan ɗan cikin cokali ne jama'a sai ga mutum ya sa wani nakita yana riya wani haka duk zai ga karatun nashi bai wuce in aka fi wurin malami na haƙiƙa na musulunci da shi da digin na guda uku sai a zuba su a cikin aljihun wando Allah ya maka قال حدثنا خالد بن مرد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحد حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة wannan hadisin dai shine wancan to ta iwa in ka bi magana mu ta sai ka ce to an ce Imam al-Bukhari baya cika shafi haka siddan ai nan kuma ya maimaita ina Bukhari bai maimaita ba lallai hadisin ɗaya ne amma dubi hanyoyin zaka ga wata hanya ce Imam al-Bukhari ya kawo ku duba da kyau ku gani wane malamin shi a cikin Qutayba ibn Sa'idin shi kuma yace malamin shi ne Isma'il dan Ja'far shi kuma daga Abdullahi dan Dinar to anan kuwa ne ne malamin Imam al-Bukhari shine al-Imam Khalid Makhlad waye malamin shine al-Imam Sulaiman sannan daga Abdullahi Dinar ashe a samu karin in babu shakka idan yanzu ne babu wata jami'a da Imam al-Bukhari zai gabatar musu da thesis sai za su shi PhD sai kawai dan ya zaka iya dole ya haɗa kan shi da wata jami'a don ya samu PhD amma Imam Bukhari ka ce mai professor ka rage mai daraja in ka ce mai professor kawai sai dai ka ce Imam Muhaddis ne su da kansu ce mishi suke Amirul Mu'minina fil hadith in suka tashi su mai kirari su ce al-kabshun nattah ragon da ba a tsayawa a kashi duk wanda yake sai gaba ba a bugawa da shi da ya doke sai gaba alkabshin na Allah ya taimaka babu ma ja bil ilmi babin da bayani akan dajoji ko kuma falaloli da suka zo game da ilimi wa qaulihi ta'ala da kuma maganar Allah maɗaukacin sarki da Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma ya Allah ka ƙara mini ilimi jama'a babu wani abu da Allah ya nemi annabin shi ya addu'a Allah ya ƙare shi da shi in ba ilimi ba wannan kawai ya isa nuna maka darajar ilimi wa qur rabbi zidni ilma ka ce Allah ka ƙare ni da ilimi saboda jama'a ɗan adam in ba shi da ilimi to babu shakka zararren mahaukaci zararren mahaukaci matsayinsa domin ilimi shine abin da ke sarrafa ɗan adam kar ku manta farkon suratul baqara ta ba mu labarin cewa da ilimi ne annabi adamu ya samu ɗaukaka akan mala'iku wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ika فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم annabi adamu an ba shi karatu akan abubuwan da su mala'iku ba su da wannan karatun amma sanda za a yi shi sai suka yi tunanin wata barna da shaidanu suka taɓa da aka halicce su sai suka ce ya Allah za ka sake wata halitta kuma mai barna sai Allah ya ce a'a na san abin da ba ku sani ba anan to da aka yi Adam sai Allah ya nuna musu ɗaukaka wannan halittar da ilimi shi yasa jama'a wanda duk ke son ya samu darajar gidansu in na ce gidansu shine mai aljanna gidan annabi Adam to ya nemi gadon gidansu ne gadon gidan shine ilimi idan ɗan adam ya ƙi ilimi jama'a ya wulaƙanta kanshi sai ya wahala sai ya wulaƙanta sai ya ƙasƙanta idan ɗan adam ya koma ya nemi gadon gidansu sai ya samu ɗaukaka a kan waɗanda suke ganin sun fi kowa a zamanin shi abinda wannan falsafa take nuna mana kenan mala'iku na ganin ba wanda ya kai su don haka da aka yi annabi adam suna ganin waye wannan kaza kaza sai Allah ya ɗaukaka shi a kansu da me da ilimi idan ɗan adam ya yi ilimi sai ya ɗaukaka a kan waɗanda suke ganin su ne ɗaukakakku in dai ba da ɗaukaka ilimi suke ba so da haka jama'a kada mu baya baya game da mas'alar ilimi mu girmama ilimi fiye da komai ko masu iya maganar zamani suna cewa wanda duk ya ce ilimi na da tsada to ya je ya taya jahilci ya ji shi kuma nawa ne Allah ya taimake mu malam ya ce alkira'atu wal ardu alal muhaddisi bayani dangane da mutum ya ainihin yi karatu ko kuma ya ja baki ga malamin hadisi ina matsayin wannan me ake nufi da alkira'a alal muhaddis me ake nufi da al ardu alal muhaddis ma'ana kana jan baki malami ya ne maka fassara sai a ce alkira'atu alal muhaddis al'ard kuma yana ɗaukar ma'ana sai ka gama karance bayani mai tsawo sai malami ya baka ainihin jimillar ma'anar wannan ya zama kawai ka ja bakin abu ne kamar misali a ce sai ka karanta suratul fajiri gaba ɗayanta in ka karanta sai malamin sai baka a tafsirul ijimali sai a ce to al'ard alkira'a kuma kana karanta gaba gaba yana fassara maka ina matsayin wannan a cikin ilimi duk ya tabbata malamai sun yi aiki da shi ma'ana ɗalibin da bai goge ba shine zai zo yana karantawa awwalu ma yajibu alal mukallafi sai malam ya fassara ko kun gane sannan sai ya ci gaba sai malam ya fassara ɗalibin da ya goge ku sai ya ja baki mai tsawo sannan sai malamin ya bashi jimillar ma'ana sai a wuce ko kun fahimta wara al-hasanu was-sauri ومالك القراءة جائزة دا الإمام الحسن البصري دا الإمام سفيان الثوري دا الإمام مالك دان أنس suna ganin halaccin ɗalibi ya ja baƙi malami ya mishi fassara wannan daidai ne wahtajja ba'dhum fil qira'a 'ala al-'alimi bi hadisi Imam ibn Sa'laba wasu daga cikin malamai sun yi hujja game da halaccin ainihin wato ɗalibi ya ja baƙi malami ya mai fassara da hadisin bimamu ɗan sa'alaba wanda za mu zo za mu ainihin ji shi a yanzu yanzu don haka ba zan ɓata lokaci a kan shi ba za mu ji hadisin bimamu ɗan sa'alaba wanda shi ne malaman suka ce ya halatta a ƙarƙashin wannan hadisi ɗalibi ya ja baƙi malami ya yi fassara kuma in ka je za ka karantar ka ce malam ya karantar da kai tare da asalin karatun ba malam ya karanta maka ba kai ka karanta shi fassara yi amma in ka je sai ka danganta karatun gare shi gaba ɗaya me yasa haka ya halatta malamai suka ce akwai hadisin wani mutum mai suna bimamu dan sa'alaba dangin halimatu sa'adiyya ne wannan da ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane قال للنبي صلى الله عليه وسلم ga kaɗan daga cikin yankin hadisin kamun a kawo mana ainihin shi gaba ɗaya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan mutum ya zo ya ce da shi Allahu amaraka an nusalliya salawat Allah ne ya umarce ka mu yi salloli kala na'am annabi ya ce i kala sai shi irin wannan malami ko imam malik wani sai ya ce fa hadhihi qira'atun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga wannan ya ja baki ne annabi ya mai fassara wato bari don ku fahimci abin masu wa'azi ne sahabbai suka shiga ƙauyen su halimatu sa'adiyya suka je suka yi wa'azi wa'azin da suka yi akan rukunan musulunci ne suka ce a ɗayanta Allah a yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi salloli biyar a yi azumi a yi zaka a yi hajji da aka gama musu wa'azin sai shakka ta kama su idan dai har Muhammadu ɗan Abdullahi ne sallallahu alaihi wasallam in shi ya zo da saƙon nan ai mu muka shayar da shi nono da ya kamata ya zo ya biya mana karatun nan kafin ma wasu su ji shi kun ji dalilin da ya sa shakka ta shige su sai suka ce to amma kuma ta yiwu waɗannan masu wa'azi gaskiya suka faɗa don haka kai dumamu ɗan sa'alaba tafi madina ka je ka samu muhammadu ka ce mu ne kawun nan nan nashi da muka shayar da shi nono ga abin da ɗan saƙo ya ce ya faɗa to da ya zo sai ya ce Allah ne ya umarce ka cewa mu yi salloli guda biyar sai annabi ya ce eh kaga shi wannan mutumin shi ya ja baki kenan annabi me yayi fassara ya tabbatar amma da ya koma sai ya danganta karatun ga annabi gaba ɗaya ma'ana kenan ya halatta ka je ka iya jan baki a wani wuri ka je ka iya koyan fassara a wani wuri amma ran da ka zama malamin tafsiri sai ka ce wane ne ya koya maka karatu me yasa za ka ce wane ne ya koya maka karatu saboda sadda kake jan bakin nan malamin ya yi shuru inda da kuskure da ya gyara to tunda har ya yadda a yadda ka ja bakin yana nuna ya yadda kenan wato ya karantar da kai ko kun fahimta jama'a shine abin da malam yake tabbatar mana anan qala sai yace fa hadhihi qira'atun ala nabi sallallahu alaihi wa sallama akhbara dimamun qaumahu bidhalika wannan karatu ne wanda dimamu dan sa'alaba yaje ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya tabbatar mishi da haka shi kuma dimamu da yaje sai biya wa mutanen shi wannan karatu haka ne ko fa ajazuhu su kuma jama'ar dimamu dan sa'alaba sai suka karba wahtajja malikun al-imamu malik sai ya kafa hujja bisakki yuqra'u ala al-qaumi ma'ana a rubuto wata takarda a zo ainihin a karanta ta ga ainihin mutane imam malik ya hujja ainihin da wannan fayakuluna sai su ce ashhadna ashhadana fulanu wane ya shaidar da mu ma'ana abin da ake nufi kamar wani mai sarauta ko wani malami sai ya rubuto takarda sai a ce a je a tara jama'a a karanta musu idan aka tara jama'a aka karanta musu an suka je sai su ce muna kafa shaida da cewa wane ya zo ya karantar da mu wa yi ƙura'u zalika kira'atan alaihim sai a je a karanta musu wannan su kuma in suka tashi wa yi ƙura'u alal muƙuri wanda ainihin wato yake mai karatu ne a ja mishi baƙi fa ya kare shi kuma sai ainihin mai karatu sai ce a ƙara'ani fulanun wane ya karantar da ni wato maganganun da na faɗi ne ka je ka ja baƙi na arba'u na hadis sai malami ya fassara maka madadin in ka je ka ce wane ya karantar da ni fassara sai ka ce wane ya karantar da ni arba'una hadis ya halatta قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عون عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم إيه عن عوف كو عن الحسن دقى عوف عوف يتي دقى الحسن البصري الحسن البصري يتي لا بأس بالقراءة على العالم babu laifi ka je kana jan baki malami ya nema ka fassara wa haddathana ubaidullahi ibn musa an sufyana qala idza quri'a ala al muhaddisi fala ba'sa an yaqula haddathani sannan wani malami mai suna al-imam sufyan ibn uyayna yace idza quri'a alal muhaddisi idan aka ja bakin hadisi ga malamin hadisi shi malamin ya fassara fala ba'asa an ya kula babu laifi shi ɗalibin ya je ce haddasani malam wane ya karantar da ni hadisi a halin kuma malamin fassara kawai ya mishi qala wa samitu aba asimin yaqulu an malikin wa sufiyana sannan kuma sai shi ubaidullahi dan musa yace ya karbo daga sufiyan sufiyan yace ya ji abu asim yana cewa ya karbo daga malik da sufiyan ko haka ne yace ya karbo daga malik da sufiyan da imam malik da sufiyan suka ce alkira'atu alal alim wa qira'atuhu sawa'un ko ka ja baki malam ya fassara ko malam ya ja baki ya fassara da kanshi duk abu ɗaya ne in ka je zaka iya cewa haddasani to ga hadisin da imamu dan sa'ala ba sai ku saurare shi da kyau sai ku ji imam al-bukhari ya ce haddasana abdullahi ibn yusufa قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك ابن, عبي... ابن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك برب بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر wannan shine hadisin dimamu dan sa'alaba kun san malaman hadisi da ɗaliban hadisi suna yi wa shahararrun hadisai suna kamar shahararrun littattafai ne a ƙasar hausa da ka je kasuwar kurmi in ka ce a bani alhadisul awwal arba'un hadis kenan duk yan islamiyan Kano in suka je fa cewa arba'un hadis sai ce a bani alhadisul awwal ko kuma sai ce akwai awwalu ma yajibu alal mukallafi ahlari kenan karatun farko shi yake sawa to qawaidi ma ba haka aka sa mai ba hadha kitabu qawaidis salati sai aka ce qawaidi to dukkan hadisin da ya shahara malaman hadisi su ne mishi suna wannan hadisin duk inda ka je majalisi na hadisi sai ka ji an ce hadisin bimamu dan sa'alaba to sai ka rike shi shine hadisin bimamu dan sa'alaba kar ka je ka samu admission a jami'ar islamiyya da ke madina wata ran sai an saka ka aji ana cikin lacca sai a ce ai kaza ya halatta li hadisi bimamu ibnu sa'alaba dan wallahi alazim malam asaf ya taɓa mana haka yau shekara hudu kenan mun je aikin hajji aka tara manya-manyan malamai na Afirka sai jawo wata magana sai ce li hadisi dimamu ibn sa'alaba sai ce wanne ne hadisin dimamu dan sa'alaba ina sa hannun ga kowa daga hannu sai naga an yi jungun jungu malam asaf mai saba'una hadisan din nan sai da ya kawo hadisin sai kuma aka ce yawwa kowa san hadisin amma bai san ya ake kiran shi ba saboda galibi mutane ba su je sun zauna gaban malaman hadisi sun ji yaya abubuwan suke ba ina fata an gane kaga idan ka iya kanikancin mashin a gidanka ka san Allah ya jarabce ka da tsohon mashin kuma kana da karambani zaka zama bakanike amma baka da malami dan in ka buga ka buga ya ki tashi a gida sai ka cire riga kafin azahar ka gyara shi to ka iya wannan to ana nan ana nan kafin wannan mashin din ya mutu kai kuma ka samu sabo to ka zama bakanike amma baka da malami to akwai wasu terminologies na kanikawa kai baka san su ba tunda baka je ka zauna a asibitin tsohon mashin ba ko kun fahimta to irin abin da yake faruwa kenan akwai waɗanda da yawa sun iya karatu a gida amma ba su zauna a majalisin malaman hadisi ba to haka zo aka kawo wata magana da malaman hadisi ke faɗi ba zai iya faɗe ba bai santa ba shi yasa yana daga cikin fa'ida ka rinka zuwa majalisul imla majalisul hadis saboda kana jin yaya malaman hadisi suke abubuwa in ba haka ba akwai abin da lallai in ka zauna a gida zaka iya shi to amma sai dai za a samu irin wannan matsalar ka duba ka gani menene yasa ɗalibai da suka yi karatun zaure ba su da exposure ba sa iya shiga gwagwarmayar duniyar ilimi saboda one on one ake karatun daga kai sai malamin ka kasun kuyar da kai shi kuma yana jan baki haka ne to wanda ya haya islam za galibi za ka ga karatun shi fa in za a yi keke da keke bai kai wanda ya karatun zaure ba amma wancan ya fi iya surutu don haka wancan yana ba wannan tsoro duk ɗan haya islam za ka ga yana ba mai karatun zaure tsoro amma shi wancan shi yake da madarar karatun amma babu wayewar kai a ciki amma dan haya islam zai tashi ya yi larabci ya shiga ya fita ya shiga ya fita sai wancan ya ji tsoro ya faru ne daga shi wancan a ajiye karatu za a sa shi ya miƙe ya karanta tun bai iya ba ana mai dariya har ya iya a je wurin assembly a yi magana da larabci har ya iya sai zama yana da gogewa a cikin larabci da abubuwa amma aka zo keke da keken karatu wancan ne yake da karatun amma shi kuma wancan ba shi da application baya iya ɗabbaƙawa shi yasa kullum nake cewa as'adun nasu fi dirasal islamiyya man jama'a baina sanatayn wanda di ya fi shine wanda ya karatun zamani din irin haya islam din ya je diploma arabic hausa ko nce sannan ya je karatun zaure to sai ga zaka iya fahimtar ko ina zai zama kana da haƙiƙanin karatu kuma kana da wayewar kai ko kun gane jama'a ma'ana kenan ka iya gyaran tsohon mashin ɗinka sai ka rinka zuwa wurin kanikawa domin kai yanzu sufana wadda take da lamba goma in za ka ce wa mataka sai ka ce ɗauko min sufana namba ten haka za ka ce ko to saboda baka zauna a gareji ba a garejin ka ji sai ka ji an ce miko ten to kaga baka iya irin wannan yaran ba saboda baka zauna a wurin masana abun ba Allah ya taimake mu imam malik ya ce imam al-bukhari ya ce ya karɓo wannan hadisi daga al-imam abdullahi ibn yusufa abdullahi ibn yusufa at-tinnisi asalin shi wannan mutumin ƙasar sham ne amma ya je ƙasar masar ya zauna don haka ake ganin cewa wasu ma sai suke ganin kamar ɗan misra ne amma mutumin tinnis ne tinnis kuma ƙasar masar eh ƙasar sham ce siriya ce to babban almajirin imamu malik ne kuma almajirin abokin imamu malik ne mai suna laifi ibn sa'ad don haka yau in kuka duba da kyau ba daga imam malik ya karanto hadisin ba daga imamu laifi ne imamu laifi ibn sa'ad shi kuma classmate din imamu malik ne mutumin ƙasar masar ne sai taho madina ya zo ya koyi karatu a nan ne suka haɗu suka yi karatu da imam malik da ya koma gida shi sai ya aje karatun gefe guda sai ya buɗe shago sai allah ya mai arziki sai ya zama babban attajiri shi kuma imam malik sai ya buɗe karatu don haka wannan imam malik ga karatu amma babu kuɗi wannan kuma gashi imamu laifi ibn sa'ad ga karatu ba ɗalibai amma ga kuɗi don bai da lokaci kullum yana harkar kasuwanci shine labari ya zo gare shi cewa ai abokinka classmate ɗinka da ke madina maliku ya zage yana karantar da mutane har rayuwa ta yi mishi kunci bashi ya nauyaye shi wahalhalin rayuwa har ma yana shirin ya tsallake ya bar karatun nan da nan sai laifi ibnu sa'ad ya rubuta takarda ya ce a imam malik ka zauna zamanka da kai kana karantarwa shine ka ɗauke mana wannan farillar shine fardu kifaya ce ko idza qama bihi al-ba'd saqata an al-baqin tunda maliku ka zauna kana karantarwa mu kuma mun tafi muna kasuwanci ai dole ne mu kuma mu kawo abinci shine aka ce ya zubo kuɗi a cikin buhu ya aiko wa imam malik imam malik ya biya duk basussukan da ake bin shi kuma tun daga wannan lokaci imam malik bai sake talauci ba har ya mutu don ya mallaki kuɗin da cefanen shekara ma ike yi haka malaman farko suke jama'a neman rufin asirin juna ake in ka ji malam wane yana karantar da jama'a ka ji mas'ala za ta rikice sai ka kai ɗauki amma yanzu sai ka ga ya dariya ya buga kafa ya ce ba a dama ina tafiya za ta tafi muna nan din shine khalaf kenan duk sharri ya haɗu a cikin khalaf duk alheri kuma ya haɗu a cikin salaf don haka alaika bittiba'i salaf wa tifa'u asarihim haka mai risala yace ka rinka bin salaf kuma ka bi tafarkin su su imam malik abin da suka yi kenan neman rufin asirin juna yace ya karbo daga laisu dan sa'ad laisu yace ya karbo daga sa'id sai shi mai riwaya yace huwal makaburi shine malam sa'idu na makabarta wannan ɗalibai ne suka samu malam sa'idu na makabarta saboda makabartar garinsu tana bayan gidan shi an sharik daga sharik ibn abdullahi ibn abi namirin annahu sami anas ibn malik yaqulu shi sharik yaji anas dan malik yana cewa bainama nahnu julusun ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama fil masjidi wata rana muna nan zaune ko wani lokaci muna nan zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin masallaci dama haka Allah ya ce wa annabi wasbur nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kai hakuri tare da waɗannan talakawan ustazai waɗannan masu yankakken wando masu cin magogi waɗannan masu maho a riga Allah ya ce kai hakuri tare da su su ne naka dan su ne na Allah waɗancan alhazan birni da waɗancan 'yan siyasu to ka yi taka tsantsan da su gargaɗin da Allah ya wa annabi kenan cewa waɗannan ba abeban watsarwa ba ne saboda waɗancan ne sun ce ba za su zo ba sai an watsa waɗannan yaya za su zauna da masu sai da man gyaɗa da masu turun kura da masu ƙarni kaza kaza wai sai annabi ya kore su sannan su alhazan birni su zo su kuma in suka zo sai sun watsa tafiyar sai Allah ya ce wa annabi ka yi haƙuri da waɗannan talakawan nan su ne suke neman fuska Allah su ne suka zo yin addini waɗancan 'yan demokuraɗiyya ne za su zo neman ƙuri'a ne da sun samu sai su watse dukkan malami ya gane cewa ɗaliban ilimi su ne abokan shi kuma su ne wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan alhazan birni da 'yan siyasa da 'yan boko da manyan gari ba wai korarsu ake ba amma taka tsantsan ake saboda su suna da wani abu da ya shagaltar da su bayan addinin shi ko ustazu wani ma da an gama karatun bukhari nan zai jefar da bukharin ya kwana a masallaci saboda tsabar ibada na fata an gane anas dan malik yace muna tare da annabi a cikin masallaci dakhala rajulun ala jamalin sai wani mutum ya shigo cikin masallaci akan raƙumin shi kaji irin mutanen namu kenan mutanen ƙauye yanzu jama'a ana nan zaune sai mutum kaga ya shigo da jancan ɗin shi cikin masallacin nan abin da wannan mutum yake nan raƙumi ne ya shigo har cikin masallaci madadin ya fakin ya ɗaure a waje fa anakahu fil masjidi sai durƙusar da raƙumin nashi a cikin masallaci sun ma'aƙalahu sannan ya ɗaure abin shi kamar dai mutum ya shigo da jancan ɗin shi ko da besfa shi sai ya shigo cikin masallaci sannan ya kafe ta sun maƙala lahum da ya zo bai yi sallama ba dan mutumin ƙauye ne amma fa musulmi ne ko yanzu ka ga mutumin ƙauye wani lokacin yana zuwa zai ce Allah alhaji tanko na nan haka zai ce muku alhaji tanko na nan to in kai ka iya da mutanen ƙauye ba za ka gwasale shi ba sai ka ce a'a baya nan ko kuma gashi nan sai ka ce amma bawan Allah ka rinka sallama sai ce salamu alaikum salamu alaikum wallahi na shagala ne na shagala na shagala mutanen ƙauye kenan mutanen mu ne kaga gashi bai yi sallama ba kawai yana zuwa sai ya ce ayyukun muhammadu cikin kuwa ya muhammadu mutanen ƙauye kenan bayan allah ba ruwansu wannan biyu sallallahu alaihi wasallama muttaki'un baina zaharanayhim manzo allah kuma yana kashin gida a tsakanin sahabbai faqulna sai muka ce hadha ar-rajulul abyadul muttaki' wannan farin mutumin nan da ka gan shi a kashin gida shine Muhammadu. To a lokacin akwai security of information. A yanzu babu security of information you have to be very careful in aka zo aka ce maka wayewa ne. Sai ka ce lafiya? Ce a'a daga Kaduna ne aka zo neman sai ka ce ya tafi Sokoto. In suka tafi sai ka ce to wane kai eh yi hanyar Gombe. Yawa. an ji an zo neman shi daga kaduna kai kasan ba lafiya a'a amma a zakka ce aka aiko min sai ka ce to gashi nan ina fata an gane amma an zo neman shi daga kaduna so a a lokacin akwai akwai tsaro akwai aminci jama'a irin wannan rayuwar da akwai ta yanzu babu ita jama'a wallahi na shaida lokacin da mahaifina ya kama ɗaki a gida ya ajiye in aka yi bako komi tsakar dare sai a ce a kai shi gidan wani shine mai saukar baki karfe ɗayan dare sai a buɗe kofa sai a zo sai ya kwana yanzu ka isa kai haka ka waye gari an tafi da ɗanka ko an kurme kan matarka shi yasa akwai abubuwa sai ka ne kana aunawa saboda rikicewar zamani ita take kawo rikicewar abubuwa gashi dai suka ce wannan farin mutumin nan faqala lahu rajulu sai wannan mutum yace da shi ibnu abdul muttalib kai ne dan abdul muttalibi wato jikan abdul muttalib dan ya halatta kakanka a ce maka baba ba, wato ba, kakanka a mai da shi babanka shi yasa madadin ya ce jikan abdul muttalibi sai ya ce kai ne dan abdul muttalibi wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce qad ajabtuka ai na amsa maka na baka ansa ai ni ne فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم sai mutumin ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama inni sa'iluka zan tambaye ka fa mushaddidun alayka fil mas'ala amma fa zan matsa maka a wurin tambaya fala tajid alayya fi nafsika kakka ji haushi na a ranka tambaya ta ba ta da daɗi sai kai hakuri to ya za a yi tun da ka zo ma dama a cikin rashin daɗi ake ba kai sallama ba ka shigo da raƙumi ka zo ba ai tun da ka zo ma a cikin haƙuri ake da kai sai dai a ƙara kawai kuma ya zo wurin supermarket ɗin haƙuri ne annabi ba shine da an ce bahaushe ya haƙuri sai ce cinikin annabi ma'ana annabi ai sheke da supermarket ta haƙuri in dai haƙuri ne ba matsala in dai annabi ne sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce sal amma badalaka duk abin da ya bayyana gare ka duk abin da kake so ka tambaya ba za a ji haushin ka ba fa qala sai ya ce as'aluka bi rabbika ina gama ka da ubangijinka wa rabbi man qablak da kuma ubangijin annabawan da suka zo kafin kai Allahu arsalaka ila nasi kullihim Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane baki ɗaya ko kuwa ƙarya kai wa Allah ma'anar tambaya kenan Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane baki ɗaya ko kuwa ƙarya kai fa qala Allahumma na'am sai annabi ya ce haka abin yake Allah ne ya aiko ni ba ƙarya ne ba qala sai ya ce an shiduka billah ina gama ka da Allah ne maka magiya dan Allah Allahu amaraka an nusalli salawatil khams fil yawm wal layla Allah ne umare ka cewa mu yi salloli biyar a yini da dare ko ko kai ne ka kirkiro mana qala Allahumma na'am manzo Allah yace haka abin yake Allah ne ya umarce ni ba kirkirowa ne ba qala an shiduka billah sai sake cewa ina gama ka da Allah ne maka magiya الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة Allah ne ya umarce ka mu azumci wannan wata na Ramadan a cikin ainihin wato shekara? Qala Allahumma na'am sai annabi ya ce haka abin yake Allah ne ya ce. Qala sai ya ce an shiduka billah ina gama ka da Allah. Allahu ko amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqa min aghniyaina Allah ne ya umarce ka ka karbi wannan sadaka wato zakka daga mawadatanmu fa taqsimaha ala fuqara'ina ka je ka rarraba ta ga talakawan mu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce Allahumma na'am Allah ne ya umarce ni haka abin yake fa qala ar-rajulu to anan take sai mutumin ya ce amantu bima ji'ita bihi na yadda da abin da ka zo da shi dama na zo tabbas ne duk mai wa'azinka ya je mana sharhi amma shakka ce ta kama mu shine na zo in ji tabbas na yadda da duk abin da ka zo da shi wa ana rasulu man wara'i min qaumi ni kuma wakilin mutane na ne da ke baya su suka turo ni in zo in tabbatar musu da wannan bayani wa ana dimamu bin sa'alaba ni ne dimamu dan sa'alaba akhu bani sa'ad bin bakar dangin ainihin wato sa'ad dan bakar wato kabilar su halimatu sa'adiyya kenan daga can yake kun fahimta jama'a dama halimatu sa'adiya da ake cewa ai daga wannan ƙauyen ne take da kakansu ne mai wannan sunan sa'ad dan bakar shine ake cewa halimatu sa'adiya ina fata an gane rawahu musa wa ali ibn abdul hamid an sulaiman an sabitin an anasin an annabi sallallahu alaihi wasallama bi hadha kaji wannan hanyar haka aka ruwaito hadisin ya tabbata to abinda malai yake son ya nuna mana shine tabbatar da me tabbatar da ka ja baki malami ya tabbatar maka ba shine dimamu yayi anan ba ai ba annabi ne rinka faɗin waɗannan maganganun ba annabi yana cewa haka abin yake haka abin yake aka ce to duk sanda ka ja baki malam yayi shiru ko ya tabbatar haka zaka iya zuwa ka danganta gare shi dan da ya koma ya koma ne yana karantar da mutanen shi to wannan hadisi jama'a daga cikin fa'idojin da yake ba mu shine lallai dai mai da'awa ya karanci psychology na mutane yawwa idan 'yan birni ne kake tare da su ka san 'yan birni ne ka san yaya ake magana da su yaya ake mu'amala da su ai wannan rashin sanin psychology mutane shi yasa da yawancin 'yan boko suka rena 'yan arabiya idan kai dan arabiya ka shiga cikin 'yan boko sai ka rinka baya baya ka rinka baya baya duk abin da za a yi kar akar makalla akar makalla ba a ce musu akar makalla su ina fata an gane yalla ba yake cewa ku ranka ya dade ko sa to kai kuma ustazu ka saba cikin alaramomi kake sannan yaya zaka mu'amalance su yan boko ne sun gayyace ka taro idan ustazai suka gayyace ka taro kowace irin riga sai ka sa sai ka tafi da ita ko kuwa amma yan boko suka gayyace ka taro an ce kai ne guest speaker kai ne za ka yi jawabi sai ka ga cewa ai kai ba wata matsala riga ma ba a goge ba sai ka tafi da ita sai ka samu jan riga ka sa ka samu koriyar hula ka sa ka samu takalmin ka ko babu shusha yana ka sa to kana zuwa sai su zama embarrassed sai su ce ya za a ce the whole guest speaker haka sai su ji ba daɗi dole ne tunda za ka yi mu'amala da su ka san yaya za ka yi ina fata an gane ba ku ganin su yan boko da yake suna da wayo idan kuka gayyace su harka sai su je su dan shiryo wani larabci in kuma suka ga abin yayi nauyi sai su samu wani ustazu da ke ofishin su sai su turo dan su samu good representation ba haka suke yi ba jama'a wani tsohon gwamna a jihar Yobe aka gayyace shi taro na kungiyar Izala ya je ya samu wando malam sai ya yanke da kyar wandon ya wuce gwiwa ya je ya yi naɗi malam ya taho ya taho ya hawo mimbari yana tafiya ana kabbara yana Allahu akbar duk gaba ɗaya izala sai aka yi takabbara aka ce ashe wane namu ne na fata an gane rannan alarammomi suka gayyace shi za su yi sauka sai je ya samu babban riga irin tasu ya samu irin tuma ƙasan nan da suke sawa ya sa ya samu kankar meman allo sai ya taho yana tafiya a hankali ya ce ai shi ma tsohon gardi ne aka ce to haka ake yi shi ne a nan in kana da'awa ya kamata ka san 'yan birni ka san 'yan ƙauye kun ga annabi ya san mutanen ƙauye ya girma cikinsu ya bincinsu ya sha nonansu ya iya ɗabi'arsu don haka da wannan mutum ya zo bai yi sallama ba ba a damu ba da ya shigo da raƙumin shi cikin masallaci ba a damu ba da ya zo ya ce cikin kuwa ya muhammadu ba a ce kai da Allah gafara nan ba ƙauyen ka a'a sai aka bi shi aka mu'amalance shi a hankali daga ƙarshe ku ji kalmar da ya faɗi ya ce amantu bima ji'ita bihi ashe in ka bi mutum a hankali zai kai ga fahimtar ka har yi imani da sakon da ka zo da shi sai ka mai da shi irinka jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka dole ne jama'a a iya gyara uslubi na da'awa domin muna yawan samun ire-iren wannan matsalar sai ka ɗauki ustaz sai ka kai shi kaduna ko abuja ya karantar da mata 'yan boko to mata da kake karantarwa a nan zaria salafiya ne wane ne sun iya addini suna in ta ganka ma ba za ta yi maka sallama ba saboda imani da ba a magana da juna haka ne ko to a abuja kuma ita yar boko ce in ta ganka za ta ce a ana gafa ta malam salamu alaikum lafiya lafiya lafiya sai ka ga ya dan daure haka ya ci kashi dole sai ka koyi psychology su haka ita alfahari take ta ga malaminta za ta gaishe shi har ma za ta nuna a kawayenta ga malami na ku zo ku zo to don haka sai ka iya yadda za su sai ka zauna lafiya da su kuma wannan zai sa za ka shiryar da su ga duk abin da ka kai su zuwa gare shi wannan shi yasa wasu ustazai suna jin zafi wai me yasa a Kaduna ba a yadda sai malam wani sai ya iya mu'amala da su ne in ka je ka samu malam Ishaqa Yunus ya iya mu'amala da su ya iya tattaro kansu ya iya jawo hankalinsu to sai ka ga duk abin ya tashi sai su ce malam Ishaqa Yunus ya zo saboda me ya iya bi da su to amma kai sai ka taho kamar mala'ikan mutuwa kaga ba za su iya jin daɗin mamala da kai ba sannan kan bi irin yadda mutumin yake tara haka annabi ya bi shi ya bashi ansa to daga ƙarshe na daga cikin fa'idojin da muke samu jama'a salloli guda biyar ana yin su ne tsakanin dare da yini saboda kaga sallar isha da magariba ai na dare ne da sallar asuba da azhar da la'asar su kuma da rana ne sannan daga cikin fa'idar ashe zakkar mutanen gari kaza to ana ɗibanta ne a juya ta ga talakawan mutanen garin na'am ma'ana yanzu ina da gona a rikadawa a jihar kano idan na fitar da zakkan wannan shinkafa ba zan kawo ta zariya ba duk da a zariya nake ina da gona wadda take cike da shanu a maya balwa in na fitar da zakkar ba zan kawo ta nan zariya ba sai in raba ta a maya balwa amma ina da shago na supermarket a zariya nan kuma ba zan ɗauka in kai sakwata ba inda aka nemi waɗannan kuɗin a nan za a cinye zakkar malamai suka ce sai in an shiga hali ɗayan biyu halin farko shine ya zama wannan garin da aka yi aikin wannan dukiyar ya zama babu talaka babu wanda zai ci zaka daga cikin nau'uka takwas wanda da wahala kuwa na biyu aka ce ko da akwai wanda zai ci sai wata annoba ta tayar wa wasu talakawa na wasu gari sai su waye gari can garin babu mai ba su zakka ga annoba ta bukata ta taso musu nan kuma akwai wasu waɗanda za a samu to sai a ɗibi wata da zakka sai a kai can waɗannan su ne kaɗan daga maganganun da malamai suka yi sannan kuma wannan yana nuna kenan idan har attajiran gari suna fitar da zakka za a samu sassaucin talauci don haka attajirai a ji tsoron Allah a fitar da zakka sannan kuma waɗanda aka naɗa wakilan zakka su ji tsoron Allah su karɓe ta cikin amana su raba ta cikin amana Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai an zo karatu na gaba a gobe dai tafsiri ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik